I want to use this opportunity to introduce ourselves. My name is Yusuf Hashim from Bahsan Online TV. First of all, like you see, the new medium of internet. Internet is an electronic communication networking that connects computer network and organizations computer facilitated around the world. shi abinda wannan intanet din yake magana abu ne wanda za ka yi amfani da shi wanda za ka yi communication daga wannan wuri zuwa wannan wuri daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa wanda kuma baya da za a yi ka yi using da electronic eh, internet ba tare da electronic computer ba yanzu kamar yadda ɗazu muka kamo wannan live streaming din mun kamo shi kai tsaye a lokacin da ake yin shi wanda in babu wannan intanet in baya da za a yi mai fasin information wasu wurare da yawa mutane suna kallon shi ba ma nan najeriya ba wurare da yawa kaga duk da wannan access din na wannan internet din ne aka same shi akwai mass communication kamar yadda aka faɗa mana abubuwan da mass communication yake yake domin ɗan zakulo wasu abubuwa a ciki kamar internet telephone Their website include bloggers, the email, the podcast. Website include bloggers. Abin da ake ce ma wannan bloggers in kamar yadda muka sani abu ne wanda za ka bude wanda eh, as personal abu ne wanda za ka bude wanda za ka zanki eh, isar da sako wanda personally kamar mu yanzu masu online tv haka normally muna da wannan bloggers wanda idan muka ɗauko labari ko kuma muka rubuta labari to za mu sharing nashi a wurin daga nan in hoto ne muke son mu ɗauko za mu ɗauko hoton mu azashi. daga nan sai mu yi sharing ɗin shi into twitter instagram da dai sauransu wanda da kaji wannan link ɗin zai kai ka direct zuwa wannan blogger ɗin wanda da a ce babu ta to dole za mu zanki ɗauko kawai labari muna azashi. shi without any dai abun ba zai da yi making sense ba duk da yawanci gidajen midiyon da na midiya a manya to suna yuzin da wannan blogger ne. kuma yana da kyau kuma ya kasance eh, a matsayin mu masu tu'ammali da yanar gizo ya kasance kowa ya dan buɗe ta wanda da kana iya buɗe ta kawai saukar da ita kawai za ka ka shiga play store ka sa wannan blogger ɗin to za su tambaye ka information naka ka sa su daga nan kuma za ka ci gaba da amfani da ita sannan kuma akwai email email kowa ya riga ya sani shi amfanin email yana da yawa sosai yanzu akwai abubuwan da ba za ka isar da su ko kuma ba za a turo ma sako ba dole sai turu email yanzu akwai wani da ke nema aiki daga abuja ya ce yana son takardun shi kuma yanzu yanzu wanda yan ba turu wannan email yin ba ba da za a yi nan take ya je kafe ya sa takardun shi da dukkan wani information da yake so nan take ya tura simin shi within two minutes wanda yana ce babu wannan email in to ba za a sami eh, eh, eh, da an samu problem ne sannan akwai podcast shi ne kamar irin audio ne za ka yi wanda za ka iya saukar da audio wanda in ka ko da cikin two bit meet ma bit meet za ka iya saukar da audio video to audio wanda za su iya nuna ma cewa wannan kana son ka mai da shi audio ne wannan kana son ka mai da shi bidiyo duk yadda kake so yanzu kamar wannan eh, eh, magana da nake yi idan muka so za mu iya ta ba audio ba tare da an gama ba da sauransu kuma za a iya recording audio ya kasance an yi fasin information sai digital technology akwai we have e-commerce we have social media and the smartphone and others suna da yawa amma dai we just uh, so that we can enable to understand it akwai e-commerce Eh, e-commerce abin da yake magana a kai shine kowa riga ya san yadda duniya mun koma globalization mun koma digital akwai business ɗin da za ka yi da yawa wayanda ina ce ba tun e-commerce ba eh, ba za ka yi succeeding nashi ba yanzu so da yawa za ka yi business wanda shi business ɗin nan baka san shi ba bai san kamar misali amma dai za ku iya transaction za ka iya tura mai ya turo ma wanda daga Amerika daga ua daga ko ina ne ibin dubai ba za ka yi in ba wannan turu e-commerce in ba a ce da to ba da za a yi sannan akwai social media ita social media ne kowa ya riga ya santa ita ce take isar da sako yanzu nan take infantry akwai akwai real time attributes akwai accessibility akwai easier to use akwai interaction with others the what? Eh? So say using uh, users sending and receiving information akwai e-banking kowa ya riga ya ga yadda yanzu ake ci gaba technology za ka iya transfer nan take da sauransu we have e-commerce akwai e-library wanda no need to go and take the books and the science illustration sai merit gashi nan daidai duk dai abubuwan da ya yi